This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Talata, sha biyu ga watan Maris shekarar dubu da hudu. A bangaren rahotannin za ku ji cewa a halin da ake ciki yanzu haka baya ga sauran matsaloli Najeriya na fama da matsala da kuma karancin wutar lantarki kama daga jihohi har ma da babban birnin tarayyar kasar Abuja. akwai ma'aikatanmu da suka mutu da yawa hakkinsu ya fita iyalan suna cikin wahala muna kuma tafi da tattaunawa da aliyu musafan sokoto da ministan tsaron najeriya alhaji badaru abubakar kan satar mutane da dalibai a makarantu da 'yan bindiga suka zafafa akwai aiki da muke yi tukuru na fata da mutanen nan sosai da sosai wanda um, mun matsa mun matsa muna ganin kamar karshen sa ba ya zo sai a kasance da mu domin jin wannan da masu sauran rahotanni muna kuma tafe da shirin allah ɗaya gari bamban da karatun alkur'ani mai girma daga bakin yara albarkacin wannan wata na ramadan za kuma mu leƙa fagen wasanni amma kafin nan ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum wani jirgin ruwan sifaniya dauke da tan 200 na kayan abinci ya taso daga cyprus zuwa gaza a yau talata a wani yunkuri na baya bayanan da wasu kasashen duniya ke yi na kokarin ciyar da dabban falastinawa da ke fama da yunwa yayin da ake ci gaba da fada a gaza wata kungiya mai suna world food kitchen wacce fitaccen masanin girki jose andres ya kafa ce ta tattara kayan abincin ko da ba a bayyana takamaiman inda jirgin zai tsaya ba a gaza tafiyar da jirgin zai kwashe tsawon kilomita 400 yana yi a teku za ta ɗauki akalla kwana biyu zuwa uku kafin jirgin ya isa gaza kazalika wani jirgi na biyu da aka yi masa lodi daga cyprus shi ma yana shirin kamo hanyarsa ta zuwa gaza domin taimakawa falasdinawa a cewar minista harkokin wajen cyprus constantinos kombos shugaban kasar romania klaus yohannis a yau talata ya sanar da shirinsa na tsayawa takarar shugabancin kungiyar tsaro ta neto inda yake shirin mai gurbin Jens Stoltenberg. Yohannes ya sha alwashin samar da kyakkyawar mahanga ga kungiyar musamman a wannan lokaci da take fuskantar kalubale. Cikin shekaru biyu da suka gabata kungiyar tsaro ta NATO na fama da kalubalen tsaro a yankunanta duba da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Sai dai Prime Minister Holland Mark Rutte ne ke kan gaba cikin masu sha'awar shugabantar kungiyar bayan da Amurka, Birtaniya da Jamus suka nuna masa goyon baya. ko da ke kasar hungary ta ce ba za ta goya wa ruta baya ba saboda yadda yake sukan lamirin gwamnatin jami'an gidan yarin da aka tsare tsohon firaministan pakistan imran khan sun haramta yi wa kan ɗin ziyara har tsawon makonni biyu saboda abin da suka kira dalilai na tsaro matakin da jam'iyyar kan da lauyoyinsa suka yi kakkausan suka a kai da shekaru 71 tsohon firaministan na pakistan na zaman yari ne a rawalpindi wani gidan gyara hali da ke gefen islamabad babban birnin kasar an yanke wa kan hukuncin zaman gidan yari ne bayan samunsa da laifin cin hanci da rashawa a lokacin yana ofis da kwarmata bayanan sirrin kasa da kuma shirya wani aure na bogi kwanaki kaɗan gabanin zaben da aka yi a watan da ya gabata shi dai kan ya musanta dukkan zarge-zargen jam'iyyarsa ta adawa ta pakistan tahrik al-insaf ta yi tir da matakin da gidan yarin ya ɗauka na hana ganin kan lamarin da ta kwatanta a matsayin abin da ya take doka tare da yin kira da ai gaggawa ɗage haramcin mutane biyu sun mutu a tsibirin hokkaido a can kuryar arewacin japan bayan da dusar kankara ta rubuto musu yayin da suke tseren kankara a cewar rahotanni bayanai sun yi nuni da cewa mutanen sun gamu da ajalinsu ne a tsaunin da ake kira yoti kuma 'yan kasar new zealand ne a cewar jaridar new zealand herald dusar kankara ta raktowa mutane uku ne cikin wani gungun mutum shida da ke tseren dusar kankara a cewar kafar yada labarai ta kyodo da ke japan mutum na uku da lamarin ya ritsa da shi ya tsira amma kuma ya ji rauni a kafadarsa a cewar rahotanni manyan likitoci a koriya ta kudu na shirin bin sahun kananan likitoci wajen shiga yajin aiki a mako mai zuwa idan har gwamnati ba ta shawo kan takaddamar da ta kai ga yajin aikin kananan likitocin ba likitoci masu sanin makamar aiki a ƙasar ta koriya ta hudu sun kwashe makonni uku suna yajin aiki domin nuna adawa da wani shiri da gwamnatin ke shirin aiwatarwa na ƙara yawan guraben karatun likitoci ga ɗaliban da ke ƙoƙarin koyon aikin likitanci a ƙasar a yau talata ƙungiyar manyan likitoci waɗanda farfesoshi ne suka bayyana matsayinsu bayan kada ƙuri'a inda suka ja kunnen gwamnati kan shirin soke lasisin likitocin da ke yajin aikin kungiyar manyan likitocin ta yi kira ga gwamnati da ta hau teburin sulhu da ƙananan likitocin nan da mako mai zuwa a wani lamari mai nasaba da wannan kuma farfesoshi a jami'ar horon aikin likitanci ta sol su ma suna barazanar ajiye aikinsu idan har gwamnati ba ta kawo ƙarshen yajin aikin ma'aikatan lafiyan ba nan da mako mai zuwa. Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai abuja babban birnin najeriya inda halin da ake ciki 'yan kasar ke fama da matsala da kuma karancin wutar lantarki kama daga jihohi da uwa uba babban birnin tarayyar kasar wato abuja inda ake shafa sa'o'i a wasu lokuta ma har kwanaki a cikin duhu babu wutar lantarkin Ga mu a Abuja Hawa Umar da karin bayani cikin wannan rahoton da ta aiko mana da ya fara da koken da wasu ma'aikatan hukumar samar da wutar lantarkin da ke jihar Kaduna suka yi suna neman haƙoƙinsu. Dambarwar da ta kaure kenan tsakanin kungiyar ma'aikatan wutar lantarki Nuwi da kuma hukumar gudanarwar samar da wutar lantarki ta jihar Kaduna Kayadko a lokacin da mambobin kungiyar Nuwi suka kasa suka tsare a gaban babban ofishin hukumar raba wutar lantarkin ta Kaduna. Kungiyar Nuwi dai ta ce ta ɗauki wannan matakin ne sakamakon wasu bukatun ma'aikata da ta ce da daɗe tana bin hukumar Kayadko edco ta biya musu amma abin ya cutura inda a yanzu tura ta kai bango comrade adogaya gaya shine mataimakin shugaban kungiyar nuwi na arewa maso yamma yau wata saba'in da biyu kenan kowane ma'aikaci na wannan kamfani ana cire masa kudinsa na fansho a albashinsa amma wata saba'in da biyu nan har yanzu ba a samu kudinsa a cikin albashin na biyu akwai ma'aikatanmu da suka mutu da yawa hakkinsu ya kibta iyalansu na cikin wahala na uku akwai ba da suka yi ritaya wasu sun bar aiki dan kansu hakkinsu na barin aiki an yi an yi su ba su hakkinsu ba sun hana su hakkinsu. akwai promotion na ma'aikata kawai kara wajen biyar shida ko takwas ma'aikata suna aiki amma har yanzu mutum ba promotion ba ci gaba harkar aikin sa akwai ma'aikatan mu da aka kora yau watannin baya da suka wuce a ko wani hatsari da ya faru a Zaria akan na'urar aiki ce ba ta da kyau da kai da garu sun kasa gyarawa Zuwa ka samu matsala wajen kunna wuta mutane aka da wasu suka mutu wasu aka dan samu kone gidaje suka zo kori mutanen mu muka ce ban da wannan korafa yanzu kuma akwai zance a ƙasa wannan sabon MD zai kori mutum wajen dubu da wani abu to mu kuma muka ce gaskiya ban yarda ba su ne biyu daga cikin abubuwan da man nan da yake mayar da martani kan matakin na Nuwi shugaban hulɗa da jama'a na Kayadko Abdulaziz Abdullahi ya ce akwai alkawarin zama da suka yi da kungiyar a laraban nan don gabatar musu da matakan da suke ɗauka don samar da maslaha amma duk da haka suka ɗauki wannan mataki. Dama akwai kwata limitin da muke yi wanda ya fada gobe laraba muka ce ku bari idan md ya zo za mu yi mishi bayanin cewa ga lalle wannan abun sun taso wannan ana maganan pension din me tsarin me plan din biyan wannan al'amura muka tsaye da magana cewa ok za su bari sai ranar laraba kawai sai yau da safe muka tashi muka ga kawai sun zo sun rufe office sun ce wai su suna yajin aiki to mu mu san dalilin wannan yajin aiki ba in dai kan issue din pension ne da wasu korofin mun yi da su za su bari gobe to me yasa awa 24 ba za su yi jira ba har zuwa gobe da za a zo a zauna a samu maslaha kan wannan abu ba su suka ne da suka taru a baya wannan md da ya zo bai wuce wata biyu a ofis dole ne sai ya fito da tsari tunda ya hau mulkin nan ya nuna musu cewa yana son ya aiki da su yana son a tafi tare a samu maslaha a ceto kamfani daga halin ta samu kanta a watan da ya gabata ne dai ministan lantarki na Najeriya ya sanar da cewa akwai yiwuwar cire tallafin wutar lantarki sakamakon yawan bashin da ake bin kamfanonin samar da wutar lantarki na kasar da ya haura naira tiriliyan uku Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya To an gaida Hawa Umar da wannan rahoto masu sauraro kada dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar ta VOA Africa kan mita 200.5 ba ga haka a dusa da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma har yanzu dai muna nan a Najeriya wannan karama dai akan batun da ya shafi tsaro. inda a wata tattaunawa ta wayar tarho da aliyu mustapha sokoto da ministan tsaron kasar wato alhaji abubakar badaru kan batun ayyukan ta'addancin 'yan bindiga musamman a arewacin kasar inda ya suma da tambayar shi abin da gwamnati ke yi akan wannan lamari eh, aliyu ka san ita dama harkar yaƙi irin wannan haka yake abinda zan ce wanda dai mutane za su iya ji shine muna aiki tukuru in ka ɗauki na maiduguri za ga yanzu inda ake samun matsala maiduguri ne kaɗai kuma ita ma ta ragu da gaske to akwai aiki da muke yi tukuru na faɗa da mutanen nan sosai da sosai wanda uh, mun matsa mun matsa muna ganin kamar ƙarshen sa ba ya zo to mun ga sojojinmu mu kar gwiwar su ta ƙasa a wannan kuma sun bi suna kai kuma da yardar Allah za a kwato mutanen nan insha Allah ba nan da dadewa ba aikin da ake ana yin sa sosai sun san cewa sojoji na aiki sosai Daga mun shiga sumbisa an gama an yi taking over sumbisa duk kusan duk wuraren da yake suna zama an gama da shi ana ta turawa al'ada ce ta irin waɗannan mutanen an takura da yawa su yi su wani abu babba wanda za a tsorata ko kuma ya damu jama'a ko kuma a sa ido a kansa ya ɗauke hankali a kan sauran ayyukan da ake yi. So kana jin kana eh, masu yin wa'annan sace-sacen yare ɗin mutanen Boko Haram ne ko kuma akwai alaƙa tsakanin 'yan Boko Haram da masu satar yaran nan 'yan makaranta da mata da sauransu. a wasu sassan ma da ba ma. ina ma magana yanzu na shi wanda ya faru a Borno wannan magana ce ta yan Boko Haram da kuma yawancin wanda aka sata din wato waɗanda suka tuba ne saboda haka mutanen sun ana bi kuma da yardar Allah za a kwato su don har ka kamar biyar ne ko shida sun ta sun dawo kuma sun ba da bayanin abin da yake faruwa kuma za mu bi mu kare wannan abu to kafin wannan na makaranta ba boko haram ba ne wato bandit ne da wayannan dai wanda suke kai hari a northwest su ne kamar suka haɗu su uku group uku wato daba guda uku suka kai wannan wannan hari kuma muna biye da su mun san abin da muke yi kuma muna bi kuma da yardar Allah za a kwato su kuma shi ma abin da ya faru duk wanda yake northwest a yanzu ya san cewa sojoji sun tada kaini suna bin mutanen suna fatattaka su. abin da ya faru a kaduna ya ba da mamaki sanin cewa kaduna tana ɗaya in ma ba ita ce a tsawon gaba ba tana ɗaya daga cikin wurare da ke da sansanonin ma'aikatan tsaro da ya haɗa da sojoji da makarantu da sauransu wannan ba karo na farko da ake sata yare bana a kaduna. me kake ji yake sa Eh, mutanen da suke shigowa cikin makarantu da rana tsaka su kwashe yara su tafi har su bar gari ba ta da an tunkare su ba babu ƙasar da za ta iya sa soja a kowane lungu da sako so wa'annan mutanen suna nan da masu basu labari suna fuskanta inda aka ɗauke kai aka fitar sai su shirya su zo su yi wannan abin da suke yi ministan tsaron najeriya kina alhaji abubakar badaru a tattaunawar su da aliyu mustapha sokoto ta waye tarho sai a ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu da ke tafi domin jin ci gaban tattaunawar yanzu kuma lokaci ya da za a gyara zama ga ramatu da shirinmu na gaba wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani garin Madalla. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na Allah ɗaya gari banban. kamar yadda watakila aka sani musulmai a fadin duniya dai na shafa kwanaki 29 ko 30 suna azumi a watan Ramadan wato tun daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana. Sai dai tsawon sa'o'in da ake azumi na bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa. Misali a nan ƙasashen turai. Yanzu lokacin azumi ya zo lokacin zafi wato lokacin soma kenan. gaba ɗayan daren awa biyar ne saboda karfe goma na dare ga rana can lokacin za ta faɗi to kaga ba dama ka sha ruwa kafin karfe goma na dare sannan kuma karfe hudu gari ya riga ya waye lana ta fito nan ma ba dama ka ce za ka yi sahur so dole wani sa'in idan na ci abinci sau daya ba zan sake ce kafin yunwa ta kama ni gari ya riga ya waye eh, saboda haka azumi idan ya zo a lokacin zafi awa goma sha tara muke yi To amma kuma akwai wasu kasashen turan da ke wa al'ummar musulmai tanadi na musamman. Akwai abin da na yi da nan turai wanda yana burge ni sosai kamar yadda kullum suke ba da abinci a masallaci kyauta kuma abinci ba wai abinci kaɗan ba abinci isasshe ne za a baka da sannan su baka da ruwa da juice. To yadda yanayin rayuwar turai ke tilasta musulmai da dama haɗa aikin ƙarfi da azumi da kuma yadda a wasu ƙasashen na turai musulmai ke more ibada cikin jin daɗi da walwala. Maudu'in shirin Allah ɗaya gari bamban na wannan makon kenan. Sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Wani gari bai canja a suna ba. Wani gari kai arewa wani garin da ake kurba man a ana kwana ana kwana madalla a akasarin kasashen turai kamar jamus da faransa da kuma birtaniya ana dai shafa yini mai tsawo kafin a sha ruwa wannan na daga cikin kalubalen da musulmai masu aiki musamman na karfi a waɗannan ƙasashen ke fuskanta malam ismail la'awal gwarzo ya shafa fiye da shekaru ashirin a jamus a nan dai ya taɓo kaɗan daga cikin irin ƙalubalen da musulmai ke fuskanta a yayin ibadan eto a halin gaskiya magana ta al'ada da afirka da nan turai ya bambanta ba karamin bambanci ba na farko yanayin daban ne domin idan watan azumi ya zo a lokacin sama wato ana shan ruwa ne ma da karfe goma na dare sannan kuma karfe hudu na safe in ka tashi ma rana ta riga ta ba dama ka ci abinci to saboda haka azumi a turai yana da wahala ba karaman aiki ba ne sai wanda kawai yake da tsoron Allah sosai kuma wanda ke ya ga cewa zai iya yana da lafiya zai iya yi na farko kuma wajen zamantakewa kamar wajen aiki lillahi wa rasuli akwai wahala saboda aikin nan su ba abin da ya dame su da kana azumi ko baka azumi ko kai musulmi ne ba ruwansu da wani rangwame kawai abin da suka sani kai aiki idan lokacin aiki ya yi ka tashi idan lokacin tashi ya yi saboda haka azumi idan ya zo a lokacin zafi awa goma sha tara muke yi To wani batu kuma da ke ciwa wasu daga cikin musulman tuwo a kwarya a lokacin azumin shine abinci musamman ga waɗanda ke dogaro da abincin sayarwa don yin buɗe baki. na farko kamar a gida a afirka idan za ka ci abinci ba sai ka yi darura ka yi tunanin cewar menene a cikin wannan abinci ba halaka ne ko haram to nan ku wallahi sai ka sa ido sosai ba ko ina ma za ka je ka sai abincin ba yanzu misali ko da kaza ce idan za ka saya idan ba da ƙasar musulmi aka yanka ta ba to dama in kai wasa ka sai wadda aka kashe ta ne kawai to saboda haka nan wajen matsala abinci akwai amma wadata kuma akwai to amma nama muka zo maganar nama da sauran abubuwa duk da ake kerawa anan na abinci alade ya riga ya fi yawa saboda haka dole sai ka sa hankali hatta alawa wannan akwai akwai akwai kitsan alade a jiki saboda haka dole sai ka san wanne ne babu kitsan alade a ciki wanne ne kuma yake halak wanne ne kuma yake haram madalla to duk da waɗannan ƙalubalen akwai wasu tsare-tsare da gwamnatoci a wasu kasashen turai suka bijiro da su don ganin musulmai na ibada cikin walwala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu sunana Maryam yau shekara na goma a kasar Ingila abubuwan da muka fuskanta da suka dan zama mai wuya saboda kasar ba ta musulunci ba ne ba su san kamar makarantu ana tsawon makarantu in yara suna da pe suna yin pe din nan amma yanzu suna kyautata mana suna cewa mu sanar da su in kamar yaron ka ba zai iya ba ko kuma amma dai sanar da hukumar makarantar cewa yaro yana azumi mu ma bugu da kare wurin ayyukan mu haka sukan kyautata mana su ce in kana neman ko dan hutu haka ko kuma kana son ka rage yawan awoyin da kake aiki a kai so suna dan taimaka mana kuma wani abu da kullum yake bani mamaki da kasan nan wanda ya kamata mutanen gida su yi koyi da shi a kullum a gida mutane na kuka da yanda farasoshin abubuwan musamman kayan abinci ke tashi suna haukacewa kamin ramadana to alhamdulillah kasan nan suna nuna cewa gara da su don wasu shaguna-shaguna in ka shiga za ga an sa ramadan mubarak za ku ga an sa irin abincinsu a rage mishi farashi alal misali kamar buhun shinkafa ta kilo in da yana kan fan 20 za su iya maida shi fan sha shida ko fan sha sha biyar. Wani ne ba kaya ba, wani ne ba su da kai da Assalamu alaikum mustapha ibrahim umar akwai wata kasuwa da na je gaskiya yadda na ga ajiye kenan yadda na ga an ciccika ana siyayya da sauransu kawai sai na tuna da afirka na ce kai to lalle ku azumin nan ya kan to rahotanni da na nuni da cewa a sakamakon bambance-bambance na al'adu da kuma yanayin zamantakewa a turai watan na ramadan ya kasance lokaci da musulmai da dama ke ɗaukar hutunsu na shekara suna koma ƙasarsu ta asali don yin azumin. Sunana Aisha a tsakanin gida da turai aka zo azumi wanne fimini gaskiya zan ce gida saboda gida ya kunshi abubuwa da yawa wanda a nan turai ba lalle ba ka samu saboda a gida za ku haɗu da 'yan uwa a ci abinci tare a yi dariya da sauransu kuma akwai abincin da anan babu shi kamar kana so ka ci kamar su dan wake ko su masa ko kosai in ba kai kai ba ba lalle ka samu ba ma babu shi yanayin yadda rayuwa yake a nan ka ji makaranta ka dawo ka gaji da sauransu to ba ma iya irin wayan abubuwan ba To kafin mu yi sallama ga sako daga Sheikh Dr. Abdullah Yusuf Hafiz Sokoto na kungiyar musulmai ta birnin Heidelberg da ke tarayyar Jamus. Watan azumi wata ne na makfira, wata ne na yafewa, wata ne da muke roƙon ubanin Allah ya kiyaye mu gabarin wutan jahannama kuma ya zama mana aljanna ya zama mana sakamakonmu gobe kiyoma ubangin allah shi mana haka waje za kumullahu khaira wa sallallahu wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam madalla to ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban sai kuma lokaci na gaba a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mahuta lafiya daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. To madalla an gaida yara mata garba da wannan shiri na Allah ɗaya gari bamban masu sauraro albarkacin watan Ramadan ga yara da karatun Alkur'ani mai girma. Sunana Rahutu Muhammad daga kuma shekara na 14 years zan karanta muku suratul mujadila. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فيطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ورسوله وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم To madalla Allah shi bada lada da wannan kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice. Wani jirgin ruwan Sifaniya dauke da tan 200 na kayan abinci ya taso daga Cyprus zuwa Gaza a yau Talata. a wani yunkuri na baya bayanan da wasu kasashen duniya ke yi na kokarin ciyar da dabban falastinawa da ke fama da yunwa yayin da ake cigaba da fada a gaza wata kungiya mai suna world food kitchen wacce fitaccen masanin girki jose andres ya kafa ce ta tattara kayan abincin ko da ba a bayyana takamaiman inda jirgin zai tsaya ba a gaza tafiyar da jirgin zai kwashe tsawon kilomita 400 yana yi a teku za ta ɗauki akalla kwana biyu zuwa uku kafin jirgin ya isa gaza kazalika wani jirgi na biyu da aka yi masa lodi daga cyprus shi ma yana shirin kamo hanyarsa ta zuwa gaza domin taimakawa falasdinawa a cewar minista harkokin wajen cyprus constantinos kombos shugaban kasar romania klaus yohannis a yau talata ya sanar da shirinsa na tsayawa takarar shugabancin kungiyar tsaro ta neto inda yake shirin mai gurbin jens stoltenberg yohannis ya sha alwashin samar da kyakkyawar mahanga ga kungiyar musamman a wannan lokaci da take fuskantar kalubale cikin shekaru biyu da suka gabata kungiyar tsaro ta neto na fama da kalubalen tsaro a yankunanta duba da mamayar da rasha ta yi wa ukraine sai dai prime minister holland mark rutte ne ke kan gaba cikin masu sha'awar shugabantar kungiyar bayan da amurka birtaniya da jamus suka nuna masa goyon baya jami'an gidan yarin da aka tsare tsohon prime minister pakistan imran khan sun haramta yawa kan din ziyara har tsawon makonni biyu saboda abin da suka kira dalilai na tsaro matakin da jam'iyyar kan da lauyoyinsa suka yi kakkausan suka a kai da shekaru 71 tsohon firaminista na pakistan na zaman yari ne a rawalpindi wani gidan gyara hali da ke gefen islamabad babban birnin kasar an yanke wa kan hukuncin zaman gidan yari ne bayan samunsa da laifin cin hanci da rashawa a lokacin yana ofis da kwarmata bayanan sirrin ƙasa da kuma shirya wani aure na bogi kwanaki kaɗan gabanin zaben da aka yi a watan da ya gabata shi dai kan ya musanta dukkan zarge-zargen mutane biyu sun mutu a tsibirin hokkaido a can kuryar arewacin japan bayan da dusar kankara ta rubuto musu yayin da suke tseren kankara a cewar rahotanni bayanai sun yi nuni da cewa mutanen sun gamu da ajalinsu ne a tsaunin da ake kira yoti kuma 'yan kasar new zealand ne a cewar jaridar new zealand herald dusar kankara ta wa mutane uku ne cikin wani gungun mutum shida da ke tseren dusar kankara a cewar kafar yada labarai ta kyodo da ke japan to masu baki daya da haka za mu nade tabarmar shirin na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya na gabatar da shirin da fiona nan dudu da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu mr nick a washe muku fatan alheri daga nan washington dc mu kwana lafiya sai da safen ku.